Yakub. Mi mi su taho to taho. Mi sunanka? Ballo. Yakuba. Ya sunanka? Yakuba. Yakuba. Mm. To kana karatu sosai? Mm. Kana samun abincin ka teba? Eh? Kai mi suna a gashi dai wanga, mi sunanka kai? Ballo. Kanan kana wanga Yakuba. Ko ku guda uban ku guda. An kaifa? Sirajo, kai fa? To ina Yakubu ina kwanon ka ko shi na wanga? Robert. Ina Robert ne? Ina kwano, ku bashi ku bashi kwano ne. Ku bashi kwano ne, amma bai samu ba ko. Na Bello na kaka ci. Shi na yan mako. Hmm? To in ka ji wa in ka ji wa ina ka ci abinci? Ba na kaka yi. Bari, hmm? In ka ji in ka ji wa me kaka ina ka ci abinci? in ka ji wa ina kake cin abinci a ba shi ne samai hmm? bello ka yan mako ah, to abincin ga yana da daɗi wani mi sunan garin ku a ah, mi sunan garin ku kai bello eh bello ya sunan garin ku ba ka sani ba ka san sunan garin su hmm? ka san sunan garin su hmm. mi sunan garin su ba tinkas wani gari sokoto eh. amma ba cikin garin sokoto ba ko wace mi suna malamin ku na nan garin ga malam katu ne wanga eh. shi ta can dauko ku ko uwan ku ah, kawo ku uwan sai ya taho ne kawo ya kawo su eh. kuma su ta bara Allah ya samu su ya ci amanar su mutanen garin ga